Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi taron ƙasashen yankin yammacin Afirka a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. sannan za ku ji cewa rundunar sojin saman najeriya ta ce ta kai wasu samaman sama guda biyu kan wasu maboyar mayakan boko haram da na reshen kungiyar isis a yammacin afirka bayan nan za ku ji cewa wani babban jami'in hukumar kiwon lafiya ta duniya ya yi gargadin cewa ƙoƙarin da ake yi na daƙile yaduwar cutar ebola a jamhuriyar demokradiyyar congo zai iya fuskantar matsala. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin shi na jawabai daga dattawa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Bayan wata ganawa da suka yi da takwaran aikinsa na China Xi Jinping, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake ya kara kudaden haraji akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurkan. yayin da yake magana kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a ƙarshen taron G20 na ƙasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda aka yi a Japan. Shugaba Trump ya kuma ce zai bar kamfanonin Amurka su rika sayar da kayayyakinsu ga babban kamfanin sadarwar na China wato Huawei. A baya Amurka ta haramta wa kamfanonin ƙasar ta sayar da kayayyaki ga kamfanin na Huawei bayan da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka suka gargadin cewa wato kamfanin na da wata manhaja da ka iya zama barazana ga tsaron amurka sai dai kasar ta china ba ta samu wani sassauci daga takunkumin da amurka ta saka mata batun a baya shugaba trump ke ne ke cewa kalla a halin da ake ciki a yanzu ba za mu ɗage takunkuman ba shugaban na amurka ya ce a shirye yake ya sake haduwa da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un a wannan yanki da babu dakaru wanda ya raba koriyoyi biyu domin su gaisa trump ya bayyana hakan ne a wani sakon twitter da ya wallafa gabanin ya sauka a koriya ta kudu a yau asabar yayin da yake ganawa da manema labarai a gefen taron g20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a japan trump ya ce ya yanke wannan shawara ne ta haduwa da kim domin a cewar shi haduwar tasu wacce ya ce ba za ta wuce minti biyu ba za ta kasance tamkar ta miƙa nuna fatan alheri ne shi dai shugaba kim bai ce komai ba dangane da wannan bukata ta trump yayin da fada gwamnatin koriya ta kudu ta ce ba a dai cimma wata matsaya ba amma ana fatan za a ci gaba da tattaunawa ana dai fatan wata ana fatan cewa wannan sabon tattaunawa tsakanin shugabannin biyu za ta taimaka wajen farfado da tattaunawar da ake yi kan batun nukiliyan ƙasar ta koriya ta arewa to a ɗaya gefen kuma shugaban na amurka ya yi bi muhammad bin salman na ƙasar saudiya yayin da shugabannin biyu suka haɗu a gefen taron na g20 inda ya kira shi abokina wanda ya aikin a zo a gani a yau asabar shugaba trump ya ce ya ji daɗi da saudiya ta sayi kayayyakin soji daga hannun amurka inda ya kara da cewa yarima salman ya buɗe hanyoyin da za su bunƙasa fannin tattalin arzikin ƙasar ta hanyar samar da sauye-sauye shi dai yarima bin salman na fuskantar suka daga sassan duniya tun bayan kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi da aka yi a ƙasar Turkiyya. Bayan kuma ganawar shugabannin biyu a yau Asabar, fada White House ta ce sun tattauna kan batutuwan da suka shafi barazanar Iran da batun samar da daidaito kan farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya da kuma muhimmancin kare haƙƙin bil'adama a duk faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta halaka dakarun gwamnati da dama a har baya-bayan nan da suka auku a ƙasar. a kuma daidai lokacin da ƙungiyar ta fara wani sabon zangon tattaunawa da amurka a ƙasar qatar domin tattauna yadda za a kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar ta afghanistan a yau asabar jami'a a arewacin lardin bagalan suka ce wasu mayaka da dama sun kai hari a kan shingayen binciken jami'an tsaro a gundumar da ake kira naharin lamarin da ya haifar da wata arangama. gama shugaban gundumar wato fazuluddin mardi ya faɗa wa muryar amurka cewa harin ya halaka wasu dakarun gwamnati 26 sannan ya jikkata wasu takwas amma ya ce su ma ɓangaren mayakan sun samu mace-mace da dama labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A yau ne aka yi taron kasashen yankin yammacin Afirka a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntuɓi Umar Faruk Musa don jin karin bayani akan taron. To muhimmin ƙarin bayani dai shine kungiyar ah, nan ta kasashen Afirka ta yamma ka amince bisa ga waɗansu muhimman abubuwa da suka kai guda biyar zuwa shida. akwai dai magana kuɗi na bai ɗaya wanda aka kakara ba mu suna wato eco wannan eco din an ce ma'aikatun kuɗaɗe da maimayan bankuna na wayannan kasashen za su zama cikin wata ɗaya zuwa biyu su fito da tsarin da za a aiwatar da wannan manufar to a samu kuɗi na bai ɗaya sannan kuma ƙara sassauta maganar cuɗayya da mu'amala da shiga da fice tsakanin kasashen asusun nan na yamma domin 'yan kasashen su ci more mu'amala da zumunci da junansu wato tsananin da ake yi ta tafiye-tafiye ko cinikayya duk wannan za a kau da shi a kara buɗe mu'amala ta yadda kasashen nan za su ci more juna matsalar tsaro kusan ta dabaibaye ko ina don haka an yi matsayi cewa kasashen nan za su ƙara haɗa gwiwa da wannan cibiyar da aka kafa a kasar chadi wadda za ta sa ido a kan yaƙi da ta'addanci kuma ba a nan ba kaɗai kusan kowace ƙasa tana da irin nata nau'i na matsala na ta'addanci akwai na ƙungiyar boko haram akwai na su isis akwai na fitintunin manoma da makiyaya da dai sauransu da ake samu a ƙasashe daban-daban to idan aka duba waɗannan muradun siyasa ko shugabanci shi an faɗuwa lokacin da kowace ƙasa za ta ɗauki matakan sulhu da daidaito a tsakaninta da 'yan adawa domin fito da wani tsarin da za a samu zaman lafiya kuma a miƙa gwamnati ga zababbun mutanen da al'umma suka zaɓa. Hmm. kamar an taɓo batun abin da ya shafi 'yan gudun hijira masu ƙetare teku da hamada domin su dangana da wasu sassan duniya domin neman sauyin rayuwa? wato ta kirkiro wato hanyoyin samun kuɗaɗe da samun aiki a cikin kasashen afirka ta yamma tuni an yi magana sha'anin kuma aka ce an samu kasuwar mu'amala na noma amma a ƙara wannan ƙarin noman shi zai baiwa 'yan ƙasashen afirka ta yamma nan damar samun abin kuma maganar kasuwanci za a ƙara buɗe hanyar kasa saboda takaita mu'amala ƙasa da ƙasa ko tsakanin yanki da yanki suna da abubuwan da ke kawo lalurori da 'yan afirka ba sa samun kuɗin da ko ba sa samun kuɗin eh, wasu ayyukan yi har an za a fito da tsarin wato shaidar ɗan ƙasa ta afirka because shi ne ake ganin tushe na a samu ɗan ƙasa da ƙasa domin aiki kaya a magance talushi da rashin aiki yi. Mm. To Haji Umar duk da cewa kasar Habasha ba a yankin take ba amma kwanakin baya na ji shugaban Muhammadu Buhari wanda shine a yake jagorantar wannan taro cewa ya Allah dai da yunkurin juyin mulki a wannan kasa ya taron ya taɓo wannan batu? wato shugaban kasar niger muhammad isuf wanda shi ne aka zaɓa a matsayin sabon shugaban kungiyar mm. afirka ta yamma wanda ya karɓa daga shugaba muhammadu buhari na wa'adin shekara ɗaya ya nuna cewar kasashen afirka za a tabbatar da sun bi ka'idoji na demokuraɗiyya na a zaɓi mutum kuma a tabbatar da idan wa'adinsu ya zo ya kau kuma a bi ka'idoji gurin mulkin nan ta yadda maganar hamɓarar da gwamnati ko maganar yin wata tashin tashina ko ta da hankali na siyasa zai kawo daga kasashen afirka ta yamma. Mm. to aja umar mun gode kwarai da gaske bari mu garzaya mu je lokaci ya kure. <laughs> mahmud lalo kenan a tattaunawarsu da umar faruk musa. rundunar sojan saman najeriya ta ce ta kai wasu samame sama guda biyu kan wasu maboyar mayakan boko haram da na reshen kungiyar isis a yammacin afirka inda ta ce ta halaka mayaka da dama tare da barnata kayayyakinsu kakakin rundunar air komodo kulle da ramola ne ya bayyana hakan a wata sanarwa dauke da sa hannunsa wacce ya wallafa a shafinsa na twitter a yau asabar kuma abokin aiki na mahmud lalo ya ga sanarwar ga kuma rahoton da ya haɗa mana rundunar sojin saman ta najeriya ta ce ta kai samaman biyu ne a yankunan bakasi da gobara da ke jihar borno a arewa maso gabashin kasar sanarwar ta ce an kaikaici yankin gobara ne bayan da aka gano cewa mayakan na boko haram suna amfani da wurin domin ɓoye makamai da yin wasu aikace-aikacensu sanarwar wacce dara mola ya wallafa a shafinsa na twitter a yau ta hada har da wani hoton bidiyo mai tsawon dakika biyu wanda aka dauka da tauraron dan adam wanda kuma ya nuna yadda aka kai hare-haren inda suka bata kayayyakin mayakan da kuma kashe da dama daga cikinsu baya ga wannan hari sanarwar ta ce wani hari na daban ya kai kaici yankin bakasu da ke gefen tafkin chadi a arewacin jihar ta borno inda aka farma mayakan reshen kungiyar is da ke yammacin afirka wato iswap inda a nan ma aka halaka mayaka da dama kamar yadda sanarwar ta nuna a hoton bidiyon an ga yadda wani wuri ya turnike da bakin haƙi a lokacin da aka kai wannan hari yayin da wasu da ke kan ababen hawa suke ta tserewa daga yankunan hare-haren biyu an kai su ne a ranar 26 ga watan yunin nan mai karewa a cewar sanarwar suna kuma zuwa ne ƙasa da makonni biyu da wasu hare-haren kunna bakin wake waɗanda suka halaka mutum sama da 30 a wani gidan kallon ƙwallo a birnin maiduguri da ke jihar ta borno a iya zuwa shafin yanar gizonmu na voahausa.com domin karanta wannan labari da kuma kallon bidiyon tauraron dan adam kan yadda aka kai samami. Wani babban jami'in hukumar kiwon lafiya ta duniya ya yi gargaɗin cewa ƙoƙarin da ake yi na daƙile yaduwar cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo zai iya fuskantar matsala muddin ba a murƙushe matsalar tashe-tashen hankula da ake samu a yankin ba. alkaluman da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar kan masu fama da cutar ya nuna adadinsu ya kai 2,284 ciki har da mutum 1,540 waɗanda suka mutu da mutum 637 waɗanda suka tsira ga fassarar rahoton wakiliyar murya amurka lisa schlein daga geneva mataimakin darakta na hukumar lafiya ta duniya ibrahima sochefol ya bayyana cewa an samu ci gaba sosai wajen aiwatar da ayyukan da za a yi wajen magance cutar ta ebola a cikin gundumomin arewacin kibbu mai fama da rikici wanda ke lardin ituri bayan dawowar fall daga butembo na tsawon watanni uku wanda shine yankin da cutar ta fa'addaba a jamhuriyar demokradiyyar congo ya ce a makon da ya gabata an samu sabbin mutane 77 da suka kamu da cutar ta Ebola wato ƙasa da mutum 27 da aka gani a makon da ya gabata. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da samun kamuwa da cutar ta Ebola a manyan anguwanni da a yankunan Butembo da Katwa. Sai madalla da irin ayyukan da cibiyoyin kiwon lafiya 33 suka yi a yankunan. Ya kuma faɗawa gidan rediyon murya Amurka cewa aikin yana ci gaba da fuskantar matsaloli a yankunan karkara na mabalako da mandima sababbin wuraren da annobar cutar ta barke. The access is more challenging and in the same area we have some villages where you have both akwai matsalar samun damar isa wurare muna da wasu ayyuka inda ke da gamayyar rundunar sojin adf wato allied democratic forces daga uganda da wata kungiya mai suna maimai don haka yana da muhimmanci a lura da halin da ake ciki gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo ya daɗe yana fama da matsalolin siyasa tun daga shekara 1998 akwai kimanin mutane miliyan 4.5 da suka yi gudun hijira a cikin kasar. Babban kwamishinan 'yan sandan hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sababbin wuraren barkewar cutar sun haɗa da lardin Ituri da Arewa da kudancin Kibbu. Fiye da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ɗari ne a karawaito suna cikin rikici a yankunan. Fall ya ce ana buƙatar tattaunawa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai don samun damar kai waigi a waɗannan yankunan. The outbreak started barkewar cutar ta fara ne a wannan yankin a bara kuma tana yaduwa zuwa wasu yankuna saboda haka yana da muhimmanci a samu hanyar dakile rikicin da ke faruwa a yankin domin a shawo kan yaduwar cutar a yankunan mabalako da mandima inda daga nan ne ake samun kashi 55 cikin 100 na barkewar cutar sannan fall ya kara da cewa zai zama abu mai matukar yiwuwa a daƙile ƙwayar cutar muddin ba a samu kudaden gudanarwa ba ya kuma ce ana buƙatar dala amurka miliyan 98 domin tallafawa yunkurin da gwamnati ke yi na yaƙi da cutar amma ya bayyana cewa har yanzu ko rabin waɗannan kuɗaɗe ba a samu ba Fassarar rahoton wakilin murya Amurka Lisa Schlein kenan wanda ni da abokin aikina Mahmud Lalo muka shirya. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe hudu na yamma da minti arba'in da biyar ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku nasiru adamu ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa yan boko haram sun kai hari kan wani sansanin soja a gonari jihar yobe inda kafin nan babban hausan sojan kasa tukurbura ta yi su kila miran sojoji da rashin dagewa kan yaki da yan ta'addan so that the manifest coming is transmitted to Nan ko shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ne Hassan Bello ke bayyana aikin na'urar tantance dohaji da za ta shigo Najeriya. Eh, wannan abin da ake ce cargo tracking note na'urori ne wanda tun kafin jirgi ya taso jirgin ruwa da zai taso daga ko'ina an riga an san abin da zai zo da shi. masanin tattalin arziki abubakar ali ya mara baya ga shawarin sarkin kano sunusi lamido na gwamnatin buhari ta cire dukkan tallafin fetur dole za a sha wahala amma kuma in aka duba aka cire cin hanci da rashawan da ƙararren da ake yi irin ma yawan man da ake kawowa za ka gani abun ba zai kai haka ba. Dan takarar PDP tiku ya ce son kotu ba ta hana shi duba ma'adanar sakamakon zaɓe ta yanar gizo ta hukumar zaɓe ba. Bayanai sun nuna hukumar ma ba ta da na'urar. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne fasto yohanna aliyu daga majami'ar ekwa a bayara bauchi da kuma sheikh sani isa daga masallacin waf road kaduna ga fasto aliyu yan uwana yan najeriya musamman al'ummarmu na arewacin najeriya a matsayinmu na shugabannin addinai dole ne shi mu yi hudu ba domin mu ga yadda kasan nan za ta zama ɗaya za a tafi komi tare ba tare da an sami wani matsala ba ina so zan yi magana game da zancen makiyaya da manoma mu mun tashi mun samu iyaye da kakanni suna komi tare akwai za ka samu fulani za ka samu manoma idan dabbobi suka yi barna za a ce a sami mai gidan a ce to yaran ka yau su yi mana barna gona zai tashi ɗauki sanda ya zo barnan da aka yi da dama sukan zo su nemi yafiya su ce to muna tare yara sun yi maka barna wani ma ko an kama ko ba a kama ba idan yara sun yi barna sun je sun faɗa za su je su faɗa cewa fa mun yi barna a gonan wani kuma za a zo a sulhunta ba tare da wani tashin hankali ba ba tare da wani zubda jini ba amma abin takaici ina aka sami tushen zancen tashin hankali tsakanin manoma da fulani a wannan lokaci da muke ciki inda aka sami wannan matsala har yanzu za mu dawo kan abu ɗaya irin yanayin da muka shiga da siyasar najeriya muka fitar da shi ta wani hanya domin mu biya bukatan kanmu 'yan siyasan kasan nan gaskiya sun kawo mana babban matsala domin yau idan mutum yana kokari ya cimma wani abu zai iya buya karkashin zancen fulani da manoma ya kawo tashin hankali ya kawo rarrabuwa a ƙasa domin a sami damuwa najeriya kuma allah ya ajiye mu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya mu yi komai tare akwai zamantakewa saboda haka ina kira ga mutanen najeriya mu yi hankali da irin wannan mutum komi matsayinsa idan har zai zo zai kawo jama'a su zo su lalatar da ƙasa ko su kawo hare-hare waɗanda suke zamantakewa saboda sama da shekara ɗari da iyaye da kakanni ana zaman lafiya za a bata muku zamantakewa da ke tsakane ku ni yayan babana mai suna Reverend Solomon Gamba yana da shanu kuma shanun nan nasa ya bayar a hannun Fulani ne ɗan ba Fulatanin ma shi ne ma ya yi masa aure yau har yau yana nan a kauye na idan aka je za a same shi shi ya rike shanun da shanun aka yi masa aro da komi har uban ya zo rasu har shi tsohona ya zo rasu fatin aka raba gadon shanu suka da wani yaya kuma ba filatani ne yake kiwon saniya saboda haka da manoma da fulani mu sani cewa duka dole ne za mu zauna tare kuma dole ne za mu ci moriyan juna kuma dole ne mu gane da cewa Allah ne ya ga dama ya ajiye mu mu zauna tare saboda haka kada wani ya taka hakkin wani kada kuma wani ya yi wani abin da zai kawo dalilin rashin zaman lafiya idan kana kiwo za ka ci abinci idan kana da gona baka da taki dole ka nemi taki ka sa a gonanka to inda akwai zaman lafiya za ka samu filanin da kansu sukan je su yi taki ma mutane a gona sun shuka wani shekara masu dawo su ce za mu sake zuwa mu shekara wurin ku amma da 'yan siyasa suka shiga cikin wani harka na wanda ba ta Allah ba sun ajiye Allah a gefe yau san mu ya shiga wani damuwa duk zancen fada da muke fama da shi duka ni na tabbata akwai hannun 'yan siyasa a ciki su suka lalatar da zamantakewar mu a kasar nan saboda haka ina kira a matsayin na shugaban addini kada mu yadda mu je mu kai hari mu ɗauki alhakin jinin waɗanda ba su da laifi wannan yakan kawo la'ana da wahala a zan dawo kan zancen su jami'an tsaro na najeriya irin rawan da suke takawa a kan siyasar najeriya gaskiya baya da kyau kuma su gane cewa ko kai musulmi ko krista ka riga ka yi rantsuwa da bible ko da alkuwani cewa za ka kare hakkin 'yan najeriya ta kasanka kuma duk wani abin da zai rayukan rayukansu a matsayin matsayinka na jami'in tsaro za ka yi to ban ga dalilin da ya sa mutumin da ya yi rantsuwa da littafin da ya gaskanta da shi zai tsare kasansa sa'an nan kuma gobe a waye gari siyasa ta taso a ɗebi kuɗi mai ɗimbin yawa a bashi ya zama na shi ne yake tsaron rayukan mutane shi ne yake zuwa yake kashe rayukan 'yan najeriya to gaskiya wannan abu su sani da cewa allah yana fushi da irin wannan sai magana na biye zan yi magana game da tsakanin musulmi da kuma krista mu dai a tashin mu mun tashi mun ga irin zamantakewa da ake yi a kasan ina muka samu zancen bambance-bambance da yawan tashe-tashen hankula da in aka tashi sai a yi magana cewa duka mu 'yan najeriya ne mu 'yan kasa ɗaya dukan abin da ya shafi ɗan arewa ya shafi dan kudu abin da ya shafi ɗan kudu ya shafi na arewa domin allah ya ajiye mu a najeriya mu zama mutane ɗaya mu kuma mu yi tafiya tare to amma abin takaici da abin tausayi yau shine ina muka samu zancen tashin hankali da fadace-fadace da suke tashi a tsakaninmu a wannan lokaci idan ka koma ma ka duba za ka samu hakika ɗayan zancen wannan zancen mulkin siyasa yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana matsala mutum ba zai nemi takara ya nemi al'umma su goya masa baya ya yi masu aiki ba sai ya koma ya haɗa da karkashin zancen addini yana kokarin ya ware wannan gefe ya yi da wannan gefe domin ya kawo rarrabuwa tsakanin 'yan najeriya saboda ya cimma abin da shi ya ne saboda haka a matsayin na shugaban addini ina gaya ma 'yan najeriya kowa ya yi hankali da abin da ya shafi zancen siyasan addini zamantakewa da muke da shi na da idan ranar hidimomi namu ya taso ba za ka bambanta ba mu koma ga abin da muka gada da iyaye da kakanni mu yi zaman lafiya a najeriya idan kuwa ba haka ba muka ce za mu zauna a kan wannan mummunan ra'ayi da 'yan siyasa suka kawo mana a ƙasar nan to za mu sami kanmu a cikin wata matsala. Shi ma Sheikh Sani Isa ya ce. Assalamu alaikum jama'ar arewa musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba kirista ba amma kuma gashi ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi yana da 'yanci na yayi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yadda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi a wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki cewa jama'a mu zauna lahiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke wuyan mu koko nauyi da ke mu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan malamai da nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lafiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa to kaga irin wannan muke so 'yan najeriya su farka su waye dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shi ne matsala ba to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin sardauna wanda zai yi ministocin shi su sande a wani kirista bai yarabe ya yi ministocin shi su ga suna wanda ba zan tuno sunan su ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to don Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba a kan daidai ba ba kan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amsosu malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimtar su suna cewa ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim ne raddul mazalim a mai da dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar najeriya don yi ma ƙasar najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an an so wannan kuɗi aiko daidai ne iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin duka a bi a hankali da efcc ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata a yi abin kawai tsakani da allah to in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'a da mutane suka ta yi baya wannan shine magana to na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice wasanni a takaice To fagen wasannin kwallon kafa yanzu aka ta tabbata cewa Sweden da Netherlands za su kara a wasan dab da na karshe wato semi-final a gasar cin kofin duniya ta mata da ake yi a kasar Faransa. Razunan ne Sweden din ta doke Jamus da ci biyu da daya nasarar da ta bata damar shiga wannan zagaye. Gabanin haka kuma Amurka wacce ke rike da kofin gasar a jiya ta doke mai masaukin baki Faransa inda ma ita ma ta samu damar shiga zagayen dab da na karshe yanzu kuma za ta kara ne da Ingila ranar Talata mai zuwa. ita kuma sweden takara wato takara ne da za ta kara ne da nedalan a ranar laraba a ci gaba da gasar cin kofin naki afirka kuwa da ake a kasar masar a yau kamaru ta kara da ghana inda aka tashi can jaras yayin da halin kuma da ake ciki a yanzu benin take karawa da gini bisau a gobe najeriya za ta kara da madagascar sannan burundi ta kara da gini egypt kuma wato masar mai masaukin baki ta kara da uganda yayin da zimbabwe za ta gwada kaiminta da dr congo Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. To bayan wata ganawa da suka yi da takwarar aikinsa na China Xi Jinping shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake kara kudaden haraji akan kayayyakin china da ake shiga da su amurkan yayin da yake magana kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a karshen taron g20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a japan shugaba trump ya kuma ce zai bar kamfanonin amurka su rika sayar da su ga babban kamfanin nan na ƙasar china wato huawei shugaban na amurka ya ce a shirye yake sake haduwa da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong un a wannan yanki na da babu dakaru wanda ya raba kuriyoyin biyu domin su gaisa trump ya bayyana hakan ne a wani sakon twitter da ya wallafa gabanin ya soka a kore ta kudu a yau asabar yayin da yake ganawa da manema labarai a gefen taron na G20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a Japan. Trump ya ce ya yanke wannan shawara ne domin kawai su gaisa kudaden dan minti biyu ne da shugaba Kim. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Kit Holmes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.